إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الخطبة تتحدث عن فضائل يوم عرفة وبادئ أعمال المتعلقة بيوم العيد عباد الله إن يوم العرفة يوم عظيم من أيام الله تعالى إنه يوم رحمة والمغفرة إنه يوم الحج الأكبر إنه يوم التهليل والتكبير والتهميل إنه يوم استجاب الدعاء أيها المسلمون إن من فضائل يوم عرفة أن الله سبحانه وتعالى أقسم به في كتابه العظيم والعظيم لا يقسم إلا بالعظيم وهو يوم مشهود قال الله تعالى وشاهد ومشهود وهو يوم الذي أكمل, أكمل فيه الدين وأتم علينا فيه النعمة قال عز من قائله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وهو أفضل أيام الدنيا وهو يوم الذي أكثر الله من الإفق من النيران عباد الله إن من أعمال المستهبة في يوم عرفة ما يلي أولا الإكثار من الدعاء في هذا اليوم العظيم ثانيا الإكثار من ذكر الله تعالى ثالثا كثر الاستغفار والتكبير رابعا حفظ الهواس عن الحرام خامسا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سادسا الصيام لغير الحج فقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصيام في يوم عرفة وهو يوم التاسع من ذي الهجة فإنه يكفر السنة الماضية والباقية من الذنوب وهو أفضل في يوم عرفة أيها الأحباب لقد كثرت التفاؤل عن صيام يوم عرفة إذا وافق يوم السبت لا تذهبوا بعيدا ولا تستغربوا إنه يوم عرفة وهو المقصود عليه إنه, إنه عبادة ذات سبب لعدل ذلك يجوز صيام يوم عرفة ولو وافق يوم السبت وعليه الجمهور بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر والآية الحكيم حمدا وشكرا لمن شرع الإيه وصل لربك وانهر والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم خبير وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون ليس العيد ليس العيد لمن لبس الجديد ولكن العيد لمن خاف يوم الوعيد لا شك أن الأعمال شرعها الإسلام للمسلمين في يوم العيد الأضحى منها ما يجب أولا الغسل والتطيب ولبس الجديد من الثياب ثانيا التكبير إلى المصلى العيد ولا ينبغي للمسلمين أن يتأخروا عن العيد ثالثا الإمساك عن الأكل والشر إلى ما بعد صلاة العيد الأضحى آه، رابعا خروج النساء والصبيان بشهود صلاة العيد خامسا المشي يعني اتيان صلاة العيد ماشيا للقادر على ذلك أو للهاجة ثالثا التكبيرات المتوالية أثناء المشي إلى مصلى العيد سابعا عدم صلاة النافلة قبل العيد أو بعده ثامنا مخالفة الطريق حين الذهاب والرجوع تاسعا التهنئة وكثرة الصدقات والهدايا عاشرا إظهار الفرح والسرور والصلح بين المتخاصمين إحدى عشر الزيارات وصلة الأرهام ثاني عشر صلاة العيد ثالث عشر زب الأضحية والأكل منها وينبغي للمسلم أن يتولى زب أضحيته بنفسه إن قدر على ذلك أو يشهد مكان الزب رابع عشر السرقة بجلود الأضاهي ولا يجوز بيعها ولا دفعها أجرة للجزاء اللهم تقبل صيامنا وعباداتنا ونسكنا وابتها أبواب الخير والبركة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا السباء وأرنا الباطل باطلا وارزقنا استنابا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أنزل البركات في نيجيريا وفي جهكدي وفي أرغونغو وناهيتها يا أرحم الراحمين duka yabo da godiya sun tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna neman tsarin Allah daga shirin kawunan wanda Allah ya shiryar da shi shi ne shiryayye wanda Allah ya batar da shi ba shi da wani wanda zai shiryar da shi na shi da babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma na shi da annabi Muhammad bawan Allah ne kuma manzon Allah ne tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya ku mutane ku ji tsoron Allah ku sani lalle hudubanmu tana magana ne game da falalar ranar arafa da kuma sashen ayyukan da suke da alaƙa da abin da ya shahi wato ranar idi ya ku bayan allah ku sani ranar arafa rana ce mai girma tana daga cikin kwanakin da suke da daraja a wurin allah subhanahu wa ta'ala lalle ita wannan rana ta arafa wato rana ce ta rahama rana ce ta gafara rana ce da allah subhanahu wa ta'ala yakan yi rahama ga bayansa yakan zuba musu gawara kuma ita ranar arba rana ce ta wato wadda ake kira Yomar hajjin akbar wato ranar hajji babba ranar take maimaituwa a shekara su daya idan ta riga ta wuce babu wata rana da za ta sake zagayowa wadda ake kiranta da suna ranar arafa ya fi bayan allah ku sani ranar arafa rana ce da ake yawaita hailala ake yawaita hudun la'ilaha illallah rana ce da ake yawaita kabar bari rana ce da ake yawaita gode ma allah subhanahu wa ta'ala kuma rana ce da allah subhanahu wa ta'ala yake ansar addu'a bayansa saboda haka ya fi uwa musulmi yana daga cikin farlar ranar arfa allah subhanahu wa ta'ala ya yi rantsuwa da wannan rana a cikin littafinsa mai girma to abinda ya kamata mutane su gane mai girma baya rantsuwa sai da abinda yake da girma duk abinda ka ji allah subhanahu wa ta'ala ya rantse da shi to Allah yana so ya nuna wa mutane girman wannan abin ne saboda maluma suka ce wal azimu la sama illa bil azim mai girma baya rantsuwa sai da abin da yake da girma da kanji Allah subhanahu Ta'ala ya rantse da lokacin cetuwa alfijir ya ce wal fajar Allah yana so ya nuna wa mutane darajar wannan lokacin da muhimmancin wannan lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya rantse da shafa'i Allah yana so ne ya nuna mutane muhimmancin shafa'i da Allah ya rantse da wuturi Allah yana so ne ya nuna wa mutane darajar da da matsayin da wuturi yake da ciya Allah subhanahu wata'ala ya rantse da rayuwar annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ya rantse da rayuwarsa ne domin yana sai nuna wa mutane daraja da matsayin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake da shi. ranar arafa ita ce ranar da Allah subhanahu wa ta'ala ya cika addininsa a cikin wannan rana kuma ya cika ni'imarsa a cikin wannan rana kamar yadda Allah subhanahu wa ya ambata mana yadda al-yawma akmaltu lakum dinakum wa tamamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan Allah subhanahu ya saukar da wannan ayar a ranar arfa ranar da Allah subhanahu wa ya cika ni'imarsa ya kammala muna addini na musulunci wannan ya isa ya zama dalili ya isa ya zama hujja da mutane za su gane darajar wannan ranar wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kai wannan rana ya yi wa Allah godiya sannan kuma mutane su yawaita addu'a Allah ya tsawaita rayuwarsu su kai wannan rana ita wannan rana tana daga cikin mafi mafificiyar rana daga cikin mafi mafificiyar ranakun duniya wato ne yinin da Allah subhanahu wa ta'ala yake yanta wuyan bayansa daga wuta wannan shine dalilin da wato sayyidina ali radiyallahu anhu yake yawaita addu'a a ranar arfa yana cewa Allahumma a atiki raqabati minan nar sayyidina wato ali radiyallahu anhu a ranar arfa yana yawaita addu'a yana cewa ya Allah ka yanta wuyana daga shiga wuta saboda rana ce da Allah subhanahu wata'ala yake yanta wuyan bayansa daga shiga wuta wannan yana nuna mana mu haikan wato da yin addu'a idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu wannan ranar ya ku bayin Allah yana daga cikin ayyukan da ake so a wannan rana ta arafa mutane su kula da su na daga cikin wayannan ayyukan ana son a yawaita addu'a a cikin wannan ranar da girma duka bukatotinka da bukatocin iyalinka da matsalolinka da matsalolin iyalinka da matsalolin kasafku da matsalolin yan uwanka musulmi duka ka sa a cikin addu'a ka ta wannan rana. saboda rana ce da Allah subhanahu wata'ala yake amsa addu'a bayansa a cikin wannan rana. rana ce da Allah yake yawaita amsar addu'o'i a cikin ranaku na duniya babu wata rana da Allah subhanahu wata'ala yake amsar addu'a bayansa saboda wannan rana wanda ke wama da matsalar rayuwa wanda ke wama da rashin aiki wanda yana neman aiki ya yi karatu yana neman aiki ya yawaita addu'a Allah ya kawo masa abin yi Allah ya kawo masa na'aji rana ce da wanda ke wama da talauci ya yawaita addu'a rana ce da wanda yake da ‘ya'ya waɗanda ba shiryayyu ba ya masu addu'a Allah ya shiryar da su rana ce da wanda ke da wata ɗabi'a mara kyawu yana roƙon Allah shi da ya raba da ita ya yawaita addu'a a wannan rana rana ce da muke yi wa mamatanmu addu'a Allah ya musu gawara Allah ya musu rahama rana ce da za ka wa iyayenka addu'a wayanda suke da rai ko ma wayanda kuma ba su da rai wayanda suke da rai ka yawaita yi musu addu'a Allah ya ƙara ma rayuwarsu albarka Allah ya kare su daga kunyar duniya da ta Allah ya marayi wasu albarka Allah ya taimake su Allah ya kawo musu albarka Allah ya kare su daga dariyar makiya ka wace ma iyayenka addu'a ka wace wa ƴaƴanka addu'a rana ce da Allah subhanahu wa ta'ala yake amsar addu'a bayansa abu na biyu shine wato yawaita zikiri a wannan ranar rana ce da ake so a yawaita zikiri a cikin ta zikiri da ake yi a wannan ranar ya kasu gida biyu akwai zikirul mutlaq akwai zikir wanda yake ba mutlak ba zikirul mutlak shine wanda annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yake ta mai alkhairin abinda na wada da ni da annabawan da suka gabace ni shine la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan shine zikirul wato wanda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi ke yawaita faɗa a wannan rana kuma annabawa da suka gabata suke yawai akwai zikirul musulat wanda zaka iya tai ko koyaushe irin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kudaitar da mu ga yawaita akwai subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa wato Allah subhanahu wata'ala yana son ya ji bawa yana yawaita wannan zikirin ga shi da saukin faɗa a harshe amma ga kuma yawan tarin lada saboda haka duka zikirorin na a yi idan ka gaji da wannan sai kai wannan akwai yawan karatu alkur'ani shi ma yana daga ciki rana ce da ake so dai gaba ɗaya ka yi ƙoƙari ka zauna ka yawaita zikirori zikirorin nan kana iya yi kana tsaye kana iya yi kana kasuwa kana iya yi cikin gida kana iya yi shagonka kana iya yi zaune kana iya yi jinkire kana iya yi kwance kana iya kana tafiya kana yi babu sadda ba ka iya yi duk wanda ya sauka gare ka cikin zikirori da suka tabbata daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kai amma ba zikiri ne wanda wani zai dinga bayarwa ana amsawa ba zikiri ne wanda kowa zai yi nashi kowa zai yi nashi ko ka kana da shagonka kana yi idan mai sayan haja ka yazo ka tsaya ku yi ciniki idan kun gama ciniki ka ci gaba da yi idan wani yazo kuma ya ce alaji a bani kaza sai ka daina zikirin in tasbi kake rike da shi sai ka rike tasbinka kada ya zama kana yi kuma kana jan tasbi sai a rasa gane wane kake yi shin jan tasbi kake yi ko kuma zikirin ne kake yi saboda haka sai mu yi kokari mu kula da wannan wato abu na hudu a shine wato hibzul hawasi al haram kiyaye gabbai daga haram wato ranar arfa ranar da ake so ka kiyaye idanunka daga kallon haram ka kiyaye kunnanka daga sauraron haram ka kiyaye bakinka daga ƙarya da giba da gulma ka kiyaye bakinka ka kiyaye ƙawawunka daga zuwa inda bai halatta ka sai ba rana ce da ake so ka kiyaye cikinka daga sanya miki shahararru, rana ce da ake so ka kiyaye al'aurarka daga aikata zina ana so gaba ɗayan gaban guda bakwai ka yi ƙoƙari wannan ranar ka ba su hankuri ka nisanci dukkan wani aiki na saban Allah a wannan rana abu na biyar rana ce da ake so a yawaita umarni da kyakkyawa da hali ga mugun aiki ka yi ƙoƙari ka yawaita umarni da kyakkyawa da hali ga mugun aiki abu na shidda yayin uwa shi ne azumi ga wanda ba aikin hajji yake yi ba kamar yadda kuka ji bayani duk wanda ba aikin hajji yake yi ba to ya yi ƙoƙari. gobe ranar arfa ya tasi da azumin rana arfa duk wanda ba aikin hajji yake yi ba Allahumma sai dai ka kamar da mai tsiri hudu ba ya gabatar da bayanai ina jin kusan kowa ya ji su cewa idan ana biyan mutum idan mutum na da azumi na alwaki ko kuma azumi na kafara wanda ya riga ya hauci ya riga ya jero shi to shi kawai rana guda biyu sai aka yadda ya ajiye ranar idin layya da ranar idin azumi su dai ne aka ce mai azumin kafara to waɗannan ranakun ba zai yi azumi ba amma in ba shi ba rana ce da ake so kowa ya tashi da azumi sai dai wanda yake da wani uzuri na lalura wanda ke iya hana masa ya azumi hakika annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗaitar da yin azumi ranar arfa wato shine rana ta tara ga watan zulhijja wannan azumi na rana tara ga watan zulhijja yana kankara zunubi na shekara biyu wato shekarar da ta wuce da wadda za a gabata sannan shine wato rana mafificiya ya kuma tsaya manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam tambayoyi sun yawaita dangane da azumin ranar arafa yayin da ya yi dace da ranar asabar kada mutane hankalin su ya tafi da nisa kada mutane wannan ya zama bakon abu ba bakon abu ne ba wannan matsala ce da shekaru dubu dubu an dade ana wannan tattaunawa kani wannan rana ta zo magabata sun tarar da wannan matsala kuma sun yi matsaya game da ita saboda haka wannan azumi da ake yi na ranar arafa ana yi ne da nufin azumin arafa ba kana yi ne da nufin azumin ranar asabar ba hadisin abdullahi bin busur wanda hadisi ne kamar da kuka ji mai free ya yi magana wasu daga cikin malamai da magabata sun rauna na hadisin wasu ce hadisi ne na karya, wasu ce hadisi ne mansuhi wasu ce kaza wasu sun sa hadisin zance mai inganci hadisi ya inganta saboda hadisi ne wanda yake da shawahi hanyoyin hadisi suna da yawa hadisi ne ingantacce amma inda matsala take shine dangane da malamai ne suka sayi akan wannan hadisin me yake karantarwa ko menene hadisin ke nunawa malamai sun su gida uku game da fahimtar wannan hadisi akwai malaman da suka ce hadisin nan ya wato yana nuna makaruri ne yin azumi ranar asabar idan mutum da ya azumi ranar wato juma'a idan mutum ya yi azumi ranar juma'a sai ya yi azumi ranar asabar suka ce to ba laifi ba daga cikin wanda suka ce akan wannan fahimta imamu na malik imamu shafi abu hanifa ahmad bin hanbal sun ce akan wannan cewa duk wanda zai azumi wato ranar asabar kowane irin azumi ne to ya zama na yayi juma'a sai ya zo ya yi wato ranar asabar tunda akwai hadisi ingantacce wanda ya tabbatar da haka cewa la ta sumo yawmar juma'a illa an ta sumo yawman qablahu au yawman ba'adahu yawman qablahu au yawman ba'adahu ko dai ka yi juma'a idan kayi ranar alhamis sai ka yi ranar wato abin nan juma'a to yan kai wannan suka ce za ka iya yi wasu daga cikin malamai kuma suka ce a'a yin wannan azumi babu wani ka'ida da za a sawa in dai ba asabar ce za ka keɓancewa ba dama hadisin ya zo ne don ya kwaɓi mutane kada su yi azumi ranar asabar domin kada su yi kwaikwayo da yahudawa saboda su yahudawa suna keɗa ranar asabar da azumi domin girmamawa ga ranar asabar suka ce amma duk wani azumin da bai da alaƙa da ranar asabar kamar azumin arfa kamar azumin abin nan tasu'a da ashura kamar mutumin da ke azumi yau ya ci abinci gobe kawar mutumin da ke azumi ayyamul zid da sauransu suka ce a'a za ka iya yin azumi wannan ranar ba kana yin azumin ranar asabar ba ne kana yin azumin arfa ne ko kana yin azumin tasu'a ne ko kana yin azumin ashura ne ko kana yin azumin ayyamar biyu ne ko ko kana yin azumi ne da nihin cewa dan yi azumi jiya ka ci abinci yau za ka yi azumi saboda haka haka wasu malamai suka ce aka samu wasu malamai na uku wanda suka ce akan cewa haramun ne yin azumi ranar asaba ko da ko azumin nan na arfa ne ko da na tasu'a ne ko da na ashura ne ko da yana daga cikin kwami suka ce san ba ai suka yi tsayin su daga cikin masu wannan ra'ayin akwai al'alama muhammad nasiruddin albani wanda ya ce akan wannan fahimtar kuma ya kawo hujjoji da ya kawo hujja akan wanda a chef marigayi albanin Zariya shi ma ya ce kan wannan tahiya ta muhammad nasu da jini albani allah ya ji kansu da rahama sun ta yi akan wannan tafiya amma tafiya ce wadda galibin malamai na duniya na da da na yau ba su tahiya akan wannan tafiya sai sa aka yi ta samun mahawarori mutane bidiyo ya wasu ana ta maganganu ai albanin zariya ya ce kaza ya ce kaza kwayar aiki wannan maganar har albanin na duniya shi ma ya ce akan hakan amma dai magana ce wadda duk malaman mazhaba tun daga imamu ahmad abu hanifa ba su goyi bayan wannan tafiyar ba kamar yadda kuka ji mai firi hudu ya yi bayani babban malamin ibn taymiya bai goyon bayan wannan maganar almajirin sa ibn qayyim bai goyon bayan wannan maganar duka malaman duniya babu masu goyon bayan wannan maganar face waɗannan maluman dauka an bata mu saboda haka zance mai inganci ya kuwa azumin ranar arfa wanda duk da lahiya da dama ya yi ƙoƙari gobe in Allah ya kai rayuwarmu ya tashi da azumin ranar arfa kuma zai yi dace da ladar da ake samu zai dace da alkhairin da ake samu Allah ka dace da mu da wannan alkhairin kuma ƙarin bayani da marece karatun da ake na tafsir za a buɗe da bayani akan wannan matsala wanda ke da kilan wasu tattaunawa ko wasu hujjoji da wasu dalilai wanda yake ganin suna iya ruce wannan ya yi ƙoƙari ya yi sallar magariba nan za a zauna a yi tattaunawa dangane da wannan matsala a buɗe wannan matsala Allah ya sa mu dace ah, ya ku yan uwa musulmi ya kamata kowa ya sani cewa ita idi ba wai wata abu ce ba wanda tana da alaka da abin da ya shayi sa sabbin tuwai. ita idi tana tabbata ne ga wanda ke jin tsoron ranar haduwa ga Allah subhanahu wata'ala don haka babu wata shakka lalle wato ayyuka da aka shir'anta a ranar idi ga musulmi ayyuka ne masu tsarin yawa na daga cikinsu a ranar idi ana so mutum ya yi wanka domin zuwa sallar idi ana son mutum ya sanya turare domin zuwa sallar idi sai dai mata ne ba za su sanya turare wanda amcinsa yake tashi ba ranar idi ana so ka sanya sabbin tuwahi in kana da dama ka sa sabbin tuwahi idan ba ka da sabbin tuwahi sai ka dubi kayan da kake ji da su a cikin kayanka sai ka ɗauko wasu malamai suka ce ba lallai ma sai sabbi ba kai makasudi kayan da ka hiji da su yan ƙasan a daka sai ka babbabo ka babbabo ka daddako na can kasan ƙasa, na zuwa gidan mai martaba na zuwa ɗaurin aure irin waɗannan kayan su ake so kasa wallahi yan uwa mu ji tsoron Allah haka za ka ga wasu mutane musamman matasa ranar idi wani haka ɗaya da ya fi wata jalabiya sai a ganke ya zo da sallar idi amma idan aka tashi idi a gama sallar idi sai a ganci ya sa kayayyaki atan atan ko mili guda wannan kuskure ne ya kamata matasan mu ku gyara kayan da ka hiji da suwa su ne za ka sawa ka tuwa da su a ranar idi yan uwa abu na biyu shine yin sabko domin zuwa sallar idi yin sabko domin zuwa sallar idi bai dace ba ga kowane musulmi ya yi jinkiri ga zuwa sallar idi magabatanmu sukan zo sallar idu wani sun sallar su bayan in zo zo sallar su bayan sun san zai yi wanka ne na sallar idi ya yi wankan sallar idi ya sanya turare ya yi duk abin da zai sanyawa daga masallacin juma'a kawai daga nan zai wuce zuwa masallacin sallar idi cikin magabata akwai wanda ke wannan sau da ya kamata mutane su gyara wannan matsala kuna ganin iri da mutane ke zuwa su yi zaman su sai an zo an sa lokaci yanzu misali an ce za a tayar da sallah nan karfe tara saura kwata a wannan masallacin wancan masallacin za a tayar karfe takwas da rabi amma wani haka zai zo ya yi zaman shi sai karfe takwas ko takwas ɗin da rabi sannan zai yin wanka ka gane shi a guje wai sallah yake so yayi wannan wulakanta addini ne rashin sanin daraja addini ne ya kamata mu girmama addinin mu mu zo masallaci da wuri domin mu samu ladar da ake samu mu saurari firi hudu ba mu samu damar da za mu zauna mu yi zikirori wayanda shari'a musulunci ta ambata mana abu na uku yayin uwa shine kamewa daga cin abinci ko abinta har zuwa bayan an gama sallar idi wannan hukuncin da wanda ka layya da wanda bai layya duk wannan hukuncin ya game kowa da kowa iya kawai bambanci wanda ke layya sai ya koma gida an so ya buɗe baki da naman dabbasa ta layya yayin uwa abu na hudu shine wato hitar da mata da kananan yara domin su halarci sallar idi Kananan yara da mata a ba su dama su halarci sallar idi wannan abu ne mai muhimmanci iya dai kawai a kula da ladabin hitar mata zuwa sallar idi a kula da ladubban hitar mata zuwa sallar idi yayin wa abu na biyar shine zuwa sallar idi wato a ƙasa idan mutum na da dama da zai iya ko da isassan lahiyar da zai iya zuwa a awa to wannan shi yayi sama ga ace ya zo bisa a jan hawa amma idan wata bukata ta kama ta zuwa bisa a jan hawa ko da iyali wannan kuma ba da ba ne wanda a da dama da zai iya zuwa ƙasa ya daure ya zo ƙasa wannan yana nuna kwarjinin musulunci da ƙarfin musulunci da nuna waɗanda ba musulmi ba cewa musulmi wa lahiyar su kalau duk da wani abu ya tashi musulmi suna da ƙasar sallahi da za su iya wannan yayin wa abu na shidda yawaita kabar bari a jere tun daga lokacin da mutum malamai sun ce tun daga lokacin da alfijir ya keto tun daga lokacin da alfijir ya keto na ranar sallar idi wasu ma sun kace tun ma ranar arfa ana su a yawaita kabar bari allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar wallahu akbar walillahi alhamd kai ta yi kai ta yi har zo masallaci kana ta yi ana firi hudu ba kana nan kana yi kana ta yi ba za ka daina waɗannan kabarbarin ba sai liman ya zo an tayar da sallah idan an tayar da sallah an sallah da sallah ka ci gaba da yin wannan zikirin kana Allahu akbar kana jiran liman ya ware ba, da zarar liman ya riga ya ware hutuba shikenan sai ka daina waɗannan kabarbarin shikenan an riga an kammala sai bayan an gama sallar idi an tashi za ana gida kuma a yi ta waɗannan kabarbarin haka za a yi ta bayan sallolin fadilla a yi a yi ta sai bayan kwanaki uku ko kuma kwanaki biyu bayan sallah yan uwa abu na takwas wato daga cikin ladubban da ake so a kula da su ranar idi shine rashin yin sallar nafila gabanin a yi sallar idi ko bayan an gama ba a nafila ga wanda ya zo masallacin idi bai nafila allahumma sai dai mata da suke shigowa ƙwaryar masallaci wayannan kan za su yi tahiyatul masjid saboda su suna shigowa ne nan cikin ƙwaryar masallaci amma duk wanda ke nan eriyar masallaci haka shi ma wancan masallacin ba zai yi nafila ba kuskure ne yayin wa abu na takwas shine saba ma hanya in dan ka zo to in za a koma sai ka canza hanya alhamdulillah masu mota an riga an raba musu titin ga hanyar zuwa ga hanyar komawa wannan ya wadatar in za a koma an so kai wannan idan kuma wannan dama ba ta samu ba ba a cikin idan ka ba sai yi ba yayan uwa abu na tara shine taya juna murna da yawan sai sadaka da yawan tayin kyautuka a wannan rana tsakani da Allah na sha gaya muna akwai karancin yin sadakoki a ranar idi gare mu muna da karancin yin sadakoki in kun kula almajirai da mabarata ba su cika zuwa masallatai yanzu ba saboda suna kallon mu wata ne ya kamata a yi kokari a gyara wannan matsala ɗin wanda duk zai zo yana da hali ka canza yan naira ka biyar biyar yan naira ka goma goma ta ɗari biyu idan ka zo ka samu su bayan allah ka ba su ka azama wannan ka miƙa ma wannan dan kokon da ake bara da shi ma a jewa mai haka za a yi bayan allah su samu alheri a wannan rana ɗin yayan uwa yana daga cikin abu na goma bayanar da warin ciki da murnar ka da kau da kai ga duk wanda ya maka ba daidai ba ranar idi ranar farin ciki ce ranar murna ce rana ce da duk wani wanda ke da husuma da wani ya yi kokari ya gyara yan uwa rana ce ta ziyara da tare da zumunta sannan akwai sallar idi akwai yanke dabban layya da kuma cin naman layya kuma ya kamata ga kowane musulmi ya jibinci yanke dabban layya da kansa hatta mace shekaran jiya muna karatu da mata wata mata take gaya mini cewa ai ita sama ga shekara goma ita ke yanke ragonta na layya sama ga shekara goma so da aka mata a koya musu na dubban yanka a tsaya a koya musu in mace za ta yi layya da ragonta ko da santa ko da bunsurunta ko da akuyarta a ba ta dama ta zo ta yanke a koya mata ladubban yanka da yanda ake yi idan ba ta iyawa kuma ba laifi ba ne a wakil wani ya yanka mata amma an so wanda za a yanke ma dabban layya ya so eriyar da ake yanke dabban layya inda ake yanke dabbobin layya duk wanda adda alaƙa da layyan nan da shi za a yi to ya halarto in mai gida ne zai yanke rago da shi da iyalin gida ne duk iyalin gidan gaba ɗaya duk su fito lokacin da za a yanke ragon nan suna ce tabbatatta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yan uwa akwai sadaka wato sadaka wata layya wanda bai halatta ga kowane musulmi ba a ce zai sai da fatan layyarsa ko ya bada wani nama na naman layya da sunan jingar masu kiɗa ko masu abin nan gashi ko masu kai yi ko masu kaza ko masu kaza wannan matsala tana nan tana ci mana su a ƙwarya mu tayi mu cire wa kan mu son zuciya wanda zai yi maka ciwon zagon ko ciwon son ka ku yi jinga da shi ka biya ki jinga ciwo ne wanda zai yi maka gashi yi ka yi jinga in ɗiyanka ne ƴaƴanka ne suna da haƙƙin su yi maka aiki ba sai ka biya su ba su yi maka aiki idan so a gama aikin ka ga dama ka ce to ku ɗauki wuya sannan in kun gama da wuya kun raba ku so kuma ga kawa duk tsara musu da wannan amma kada a ba su da nuyin dinga aikin duka wannan yana da kyau mu kula da shi yan uwa kamar da kuka sani kowace shekara kungiyar su izalatu bid'a ta mutu sunna tana neman sadakar fatan layya domin gabatar da ayyuka na addinin musulunci kowa yana da masaniya ayyukan da aka yi da waɗannan kuɗin an gabatar da abin da ya shahi manara manara rediyo manara tv an riga an yi an yi gidajen masaukin malamai inda za su dinga kwana idan bukata ta kama sun shiga birnin abuja da aikace-aikace da ake yi na wannan kungiyar wallahi wani ɗan uwa na bani labari yace shi yana daga cikin yan kwamitin watan layya wata shekara ta farko da suka je da waɗannan miliyoyin kuɗin bayan sun je sun kai yace suna tunanin to a ba su kuɗin da za su dawo su yi na mota shine sai wani yace to a cire miliyan guda a raba ma jihohin da suka kawo shugaban wannan kungiya mai albarka ya ce a'a nawa ne ya kamata a ba su na kudinsu na komawa jihohinsu aka ce miliyan ɗaya da ko wana aka buga kudin shugaba ya ciro waɗannan kudin cikin aljihunsa miliyan ɗaya da wani abu ya ce ga su cikin jikina na ba su Waɗannan kudin mun ce aiki addini za mu yi da su a buri mu yi waɗannan ayyuka na addini da su saboda haka tsakani da Allah muna gaya muku duk wanda zai ba da watan layarsa ga wannan asusun kungiya kada ya ɗauka wannan watan layya wasu na ke zuwa suna rib da ciki da ita tsakani da Allah bincike ya nuna ayyukan addini ake yi da saboda haka ana nema an ba da nasib da ake basuwa kamar da kuka sani an saba kowa ya kokari ya ga cewa ya bayar da tashi gudunmuwa Allah subhanahu ta'ala ya karba mana ibadodinmu ya karba mana dukkanin ibadodinmu ya buɗa mana kohohi na albarka da alkhairi Allah ya ba mu ikon dukkanin ibadodin da aka ambata Allah ya ba mu ikon nasara أرد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الرحمن ọ̀rọ̀ wọn